بسم الله الرحمن الرحيم مسوراره السلام عليكم ورحمه الله Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin na ce na ya jawo min wanda na Bukar ta wallafa. Suna isa gidan bayan sun yi fakin har sun shiga falo. Sarin bai yi wata wata ba ya sunkuce ta tare da juyi da ita yana cewa "My darling star, ina matukar farin ciki sosai da wannan cikin. Allah ya raba lafiya, kin ji Allah ya baki lafiya." Murmushi ta yi sanin ta ce "To sauke ni malam, ni yunwa nake ji wallahi." Dariya ya yi sannan ya sauke ta yana cewa "Wannan ai dole ne my darling star, ki ci sosai baby mabi ya yayi ƙato yi ɓulɓul da shi Ta Tabe fuska ta yi tana cewa, Baby ta zaka ce ba wai baby na ba domin ni na fi son mace. Shi kuma ya ce a wallahi namiji dai mai dalin star. Bude mata ledar yayi tare da ciro takewa ya mika mata yana cewa, A gaskiya ki rage cin wannan bakar amalar kar yaro na ya fito dan baki da shi. Turo baki ta yi cikin shagaba ta ce, To ni laifi na ne ai yaron ne yake son amala ba ni ba tunda nake ban taba cin wannan abincin ba sai na zo gidanka. Kaga ai ba daga ni bane daga yaron ka ne don haka kar ka dame ni. Shikenan nan ai Bari na fara kiran family and friends taya mu da murna har da momi na ta yan majali. Kasai masa maganar ta da cewa dan Allah ya Sadam kar ka sanarwa da ummi na wallahi kunya nake ji. Ko da ka kira mun ka mata a dazu ban so hakan ba na so kawai sai dai su ji na haihu. Ga lalaye yana kallanta sai can ya ce wasa kike yi babe wallahi babu wanda ba zan kira ba har da anti sadiya da sauran yan uwanmu na kasar waje duk sai na kira na sanar musu abin farin ciki ya same mu sai ki hana ni in faɗa lallai yarinya kina ruwa wallahi ajiya malarta ya gefe tana toro baki tare da diddare kafafuwan da tana cewa please kar ka faɗa musu dan Allah yayana kaji yace na ki wayan da kin ci gaba da cin abincin ki da yafi miki dan ba zan canja magana ta ba wallahi Haka ta haƙura tana kallon yadda yake ta kiran 'yan uwa da abokan arziki yana sanar musu har da abokanansa. Har umman Sa'ida da su Dr. Nabila sai da ya kira ya sanar musu sosai suka shiga farin ciki da wannan samun cikin na Sa'ida. Har da umman ma duk da cewa tana kawai kawaici. Tun daga wannan ranar wata sabuwar kulawa haɗi da tattali Sadam ya ci gaba da yi wa Sa'ida. Muminsa kusan kullum cikin kiransa take yi, ta jiya suke da bebin sosai hakan yake wa Sa'ida daɗi a rai domin ta yi sa'ar sarika mai so da ƙaunarta. Kullum cikin cin abubuwa take, ta ce wannan ta ce wancan. Sadam baya gajiya wurin aikawa a siyo mata ko kuma ya je da kansa. Yanzu haka ya rage tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje saboda ita, sai dai PA ɗinsa ya wakilce shi in ba taro ne mai muhimmanci ba na 'yan kasuwa. Tafiya ta yi tafiya tun ana kwanaki har an koma satuttuka yanzu ana kiran watanni ne. Cikin Sa'ida yanzu haka yana cikin watan haihuwa ne wanda ana saka ran haihuwa yau ko gobe. Cikin ya girma sosai ga kyau da ya ƙara mata. Ana cewa ciki na ƙara ma mace muni, amma ita kam kyau ya ƙara mata da haske domin ta koma kamar wata balarabiyar asali. A scanning ɗin da ta yi an ce 'yan biyu za ta haifa mace da namiji sosai suka ƙara farin ciki tare da siyan kayan haihuwa bibbiyu na mace da namiji. Mumin Sa'ida ta yi taya akan Sa'ida ta dawo Kebbi State ko kuma wurin ummanta ta haihu amma Sadam yaƙi ya ce shi wallahi ba za a raba shi da matarsa ba a bari idan ta haihu sai ta koma wanka haka ta haƙura ta kyale shi don ta san tun da ya cije to fa da wuya ya bari A ranar Laraba, Sa'ida ta tashi da naƙuda sosai hankalin Sadam ya tashi. Kiran direba ya yi a waya don ba zai iya tuƙi a yanda yake ba. sun ta ya yi zuwa mota wanda a lokacin har direba ya iso. Ajiye ta yi a bayan mota sannan ya ƙara komawa ciki don ɗaukar kayan haihuwar wanda komai sun saka a babban basket in kes haihuwar ce ta taso. Da sauri ya ɗauko lokacin har driver ya tada motar shi shi kaɗai yake jira. Asibitin da Sa'ida take awo suka nufa. A cikin motar sai faman jujjuya kai take tana cije labanta da ƙarfi. Hannunta ɗaya na ƙugunta ta riƙe, idanuwanta sai juyi kawai suke yi. Shi kuwa Saddam sai faman sanni yake mata. Ita ko babu bakin magana sai cije laɓa. A haka har suka isa asibiti. Da sauri nurses suka karɓe ta zuwa labor Sadam ya so bin su amma suka hana shi haka dole ya haƙura. Sai can tunanin kiran mominsa da umman Sa'ida ya faɗo masa a rai, wayarsa ya ɗauka tare da kiran kowa yana sanar musu akan sa saka su a cikin addu'a akan Allah ya sa Sa'ida ta haihu lafiya lokacin da ya kira Dr. Nabila ya sanar mata ai ta rikice tana tambayar su wani asibitin suke sanar mata da asibitin yayi sai ta ce ga ta nan zuwa kasa zama yayi sai faman kai kawo yake yi a wurin labor room din yana addu'a kala kala ba a yi rabin awa ba sai ga Dr. Nabila ta iso asibitin har zuwa inda yake ko gaisawa ba su yi ba ta tambaye shi har yanzu ba ta sauka ba girgiza kai kawai yayi dan a yadda yake bai yi tunanin zai iya farta mata ko da harafi ɗaya ne ba ballantana ba ta amsar tambayar da ta yi masa A cikin labor room ɗin kuma likitan mace ce da nurses guda biyu suke taimakawa Sa'ida ta da tana naƙuda har likitan tana niyyar fitowa ta faɗawa wa mijinta ko za a yi mata CS ne tunda ta galabaita sosai. Babies din ma haka da wani irin sauri likitar ta koma inda Sa'ida take ganin har kan yaro ya fito. Sai nurses ɗin suka faɗa mata cewa ta ƙara ne shi sosai. Aiko sai da ta matse ta gamgam haɗi da dunkule hannayenta sannan ta yi wani irin nishi mai ƙarfi. Sai ga cikin hukuncin Allah yaro ya fito da sauri likita ta yanke cibiyar yaron Wata nas ta karɓe shi tare da goge masa jiki da olive oil. Ba a yi mintuna hudu da fitowar yaron ba, sai wata sabuwar naƙuda ta sake rike Sa'ida. Nan ma Allah da ikonsa ya mace ce ta fito. Masha Allah ta barakallah. Haka ɗaya nas ɗin ta faɗa, ta karɓi yarinyar dan goge mata jiki bayan likitan ta yanke mata cibiyar. Kasancewar da kayan haihuwa suka shigo cikin ɗakin haihuwar Kayan sanyi suka saka musu tare da fitowa da su har wurin mahaifinsu, wanda tun da ya ji kukan jariri na farko ya koma wurin ƙofa kofar ya tsaya. Haka ita ma Dr. Nabila ta koma inda yake tsaye. Momin Salim da Umman Sa'ida har da 'yan uwa da abokanan arziki sai kiran waya suke yi don jin ko ta sauka amma shiru. Buɗe kofar nos ta yi tare da fitowa. Ɗaya nos ɗin na biye da ita. Bai ma karbi yaran ba, jefo musu tambaya yayi kawai akan matarsa tana cikin koshin lafiya babu wata matsala ko? Ce masa suka yi eh likita na can na ƙara duba ta don tabbatar da tana cikin koshin lafiya. Sannan mu kai ta ɗakin hutu. Sai sannan ne ya sauke a ciyar zuciya tare da karɓar yaron ita kuma Dr. Nabila ta karɓi yarinyar. Wow! Haka Sadam ya farta ganin yaronsa mai kama da shi kamar yayi kaki ya tofar. Komai na yaron kusan iri ɗaya ne da nasa. Haka a ɓangaren Dr. Nabila bayan ta karɓi yarinyar cewa ta fata barakallahu a sanar khalikin domin yarinyar kyakkyawa ce ga hanci kamar na mamanta ganin an fito da sa'ida a keken marasa lafiya kowannensu ya dawo hankalinsa tare da bin bayan keken zuwa ɗakin hutu kwantar da ita nurses ɗin suka yi sai suka fita sadam zama yi akan wata kujera wacce take kusa da gadon ita kuma dr nabila ta zauna a ɗaya kujerar kowannen su waya ya ciro tare da kiran yan uwa da abokan arziki suna sanar musu da haihuwar sa'ida sosai kowa ya ta farin ciki musamman Momin Sadam da Umman Sa'ida. Kusan awa ɗaya Sa'ida ta kwashe tana baccin gajiya sai daga baya ta farka bin ɗakin ta da idanu sai can ta buɗe idanuwan ta tartar kan Sadam wanda ya tsira mata idanu tun lokacin da ta farka. Tashi ta yi ta zauna a hankali. Dr. Nabila ce ta dawo kusa da ita tana tambayar ta ya jikin. Kai kawai ta ɗaga mata sai can yaro ya fara kuka. Ai kamar jira 'yar uwarsa take ita ma ta fara kuka. ga shi ki bashi mama daman ke yake jira cewar Sadam yana miƙo mata yaron turo baki ta yi tare da kin karɓar yaron tana cewa ni fa yunwa nake ji haba daga fitowarsa duniya zai fara damuna da ci dariya Dr. Nabila ta yi tare da miƙewa ta ɗauko flax da sauran kayan abinci wanda mai aikin ta ta kawo ti ta haɗa mata mai kauri tare da miƙa mata amsa ta yi tana mata godiya sai da sha kaɗan Sanin ta ci ɗan soup ɗin naman rago wanda Dr. Nabila ta sake miƙo mata shi ma ba da yawa ba. Sai a sannan ne ta karɓi yaran ta fara ƙoƙarin shayar da shi. Aiko carab ya karɓa tare da wata iriyar zuƙa. Ai da sauri Sa'ida ta ture bakinsa tana cewa wayyo Allah na wannan menene haka tunda ya barki kin ci naki abincin ai sai ki bar shi sha nasa ko kin san ya miki hakuri shi da yar uwarsa ko tace kai yaron ka kawai ka sani ko ka san irin zafin da nake ji kuwa yace ni kuwa ina zan sani malama yaro na yunwa yake ji wai biki ga kuka yake bane juro baki waje ta yi tana kunkuni sannan ta fara kokarin shayar da shi dr nabila sai dariya take musu ganin wannan sabon drama haka Likita ce da ta shigo tare da wata nas tana biye da ita, tambayoyi ta yi mata akan yadda take jin jikin nata, amma sai ta ce alhamdulillah cikinta ne yake dan mata ciwo shi ma ba sosai ba farin ciki likitar ta yi tare da cewa yau za a sallame ta tun da lafiyar ta kalau a ranar aka sallame su suka nufo gida washe gari gidan sadam ya fara jika da masu barka har da babbar yayar sadam ta iso da wasu yan uwansu na kyabbi anti sadiya sai ana yi gobe suna za ta iso najeriya haka yan da abokanan arziki suka yi ta zuwa barka har zuwa ranar suna a ranar suna yaro ya ji sunan dadin sadam wato dauda amma ana kiransa da Amir, ita kuma yarinya ta ci sunan Mamun Sadam ana kiranta da Amira. Masha Allah an yi bishasha sosai a sunan, An yi ciye-ciye sosai Don raguna bibbiyu aka yanka ma yaran haɗe da babban sa wanda za a yi hidimar suna da shi. Gidan ya cika da 'yan uwa da abokan arziki, Iman ma ta zo sunan wacce ita ma tana da ciki amma ƙarami. Maryam da Rahama duka sun zo suna, da sauran waɗanda Sa'ida ke mutunci da su. Maman jimmalo da su saiba su ne gaba-gaba a wannan suna. 'Yan uwa abban Sa'ida na ƙauye su ma duka sun zo. Kayin takaice muku dai kusan kowa ya zo sunan nan har da su Mairo da Na'ima ba a bar su a baya ba. Har da 'yan Abuja, uwar gayya Sa'ida ta sha kyau ita da yaranta, ta saka kaya sun fi kala shida a ranar kuma masu tsada, ga gold ɗin da ke shiki a wuyanta, wanda set guda ne Sadam ya siyo mata a Dubai, shi ma angon ƙarni ba a bar shi a baya ba ya yi kyawu abinsa. Hakika yaran sun yi goshi don sun samu kyaututtuka da dama a wurin 'yan uwa da abokan arziki. Mumun Sadam da Dadin Sadam sun yi bajinta sosai don kyautar kamfani suka yi wa yaran kowanne. Ita ma uwar yaran an yi mata kyautar kamfani ɗaya daga wurin Dadin Sadam. Haka taron suna ya watse kowa ya koma gidansa cikin farin ciki tare da abin arziki. Washegarin ranar Sa'ida ta koma gidan umman ta wanka wanda kusan Sadam bacci ne kaɗai baya yi a gidan kullum yana nanike da yaransa. sai in kuma zai yi tafiya harkar kasuwancinsa shi ma ko a can yana yin video call da sa'ida ta nuna masa yaran nasa Hausawa suka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya, bikin su Nusaiba da sauran ‘yan uwanta ya zo, wanda bai fi saura kwana uku ba. Tuni gida ya cika da 'yan uwa da abokanan arziki. Umar Sa'ida ma ta dawo gidan sai bayan biki za ta koma gidanta. Sa'ida kuma tana zuwa ta koma gidan idan yamma ta yi. Ita da nanin yaranta wanda yaran sun dan yi wayo. Ga kyawun sai ƙara fitowa yake yi masha Allah. 'Yan uwan ya Umma Kande na Maiduguri su ma sun zo da 'yan uwan maman Jummalo na ƙauye da na baban Jummalo. Duk sun iso Tuni su ma ‘yan uwan Abban Sa'ida suka yada zango a gidan tun ana saura kwana biyar biki suka isu saboda yanzu suna mutunci sosai da matan ɗan uwan nasu ba kamar Umma Kande ba. Haka aka yi biki ba tare da wata matsala ko husuma ba, kowa ya koma gida cike da farin ciki da annashuwa, sannan kowace amarya aka kai ta gidan mijinta cikin nasara da aminci. Babu laifi su ta sami gida mai kyau daidai gwargwado. A bangaren zamantakewar su Umman Sa'ida da abokiyar zamanta Maman Jummalo suna mutunta junansu musamman ma Maman Jummalo wani irin girmamawa na musamman take ba wa Umman Sa'ida. Sannan duka ranar Asabar takan je gidan Umman Sa'ida ziyara sun haɗe kan sosai. abin Sa'ida yana jin daɗi daɗin zama da su sosai ga kasuwancinsa sai ƙara bunƙasa yake yi babu abin da zai ce wa Allah sai godiya dai sun sha amarcin amarcinsu kowace ta yi sa'ar gidan miji ba kamar mazajensu na baya ba nusaiban ma tana zaune lafiya da mijinta har da abokiyar zamanta ba ka jin wata matsala a tsakaninsu jummalo tana zaune ita da mijinta suna kallon labarai a tv sai ta ga mijin marigayiya zaliha da wasu mutane a kot ana shari'a wanda ita ce ta ƙarshe a shari'ar kuma an yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda samun su da aka yi da tsafi haɗi da cin naman mutane da auren yara don su yi tsafi da su saboda su yi kuɗi sosai ta yi farin ciki da wannan hukuncin da aka yi wa mijin yar uwar tata ko babu komai Allah ya saka wa Zaliha tun a nan duniya mijinta ne ya tambaye ta ta san su ne take ta farin ciki da hukuncin da aka yanke musu sai kawai ta ce masa ai mijin yar uwarta ce Zaliha wacce ta rasu a sanadiyarsa tare da bashi labarin mutuwar da Zaliha ta yi sosai labarin ya girgiza shi tare da yin Allah shi kyauta ya kuma tsare su daga san abin duniya Waya Jummalo ta ɗauka ta kira mamanta Nusaiba da Abban Sa'ida da Ikilima tana sanar musu da hukuncin da aka yanke wa mijin Zaliha. Sosai suka yi farin ciki da wannan hukuncin Allah ya saka wa Zaliha duk da ta rasu amma mijinta gashi ya girba abin da ya shuka a nan duniya. Maryam da Sauban suna zaman lafiya sosai babu wata matsala sannan akwai kyakkyawar fahimta a tsakanin matan har da mijin shi ma ga aikinsa yana tafiya yadda ya kamata domin sadam ya ƙara masa albashi haɗi da alawar sosai saboda jajirce cewa da Sauban yake yi akan aikinsa yanzu. Yanzu ma haka haɗaɗɗen gida Sauban yake ginawa wanda har ginin ya yi nisa yana so ya dawo shi da iyalinsa gida. Kairat ma cikin nata ya fara tsufa domin tana a wata na takwas ne, ita kuma Maryam tana renon ‘yarta wacce har ta yi wayo ta fara tafiya abinta. A bangaren su gwaggwaladi da baba komai yana tafiya a yadda ya kamata, sai dai tsufan da suka yi wanda yanzu haka baba bai da wata isasshiyar lafiya. Unkul Hassan da Umman Sa'ida sun zo sun duba shi don har da suka kai shi amma jikin yaƙi, haka suka dawo da shi gida tare da magungunan da da zai sha kafin su koma. ‘Yar ya dai tana nan tana shan wuya domin susar nan babu fashi duk lahirin jikinta ya lalace ko ina ciwo ne saboda tsabar susan da take yi. Su mai da na'ima sai juya jarin da umman sa'ida ta basu suke yi gashi sana'ar su ta karɓi sosai suna cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya. Bayan shekara biyu a waɗannan shekarun abubuwa da dama sun faru musamman rasuwar da aka yi ta yi a ciki kuwa har da baba garba na kebbi A waɗannan shekaru biyun ya rasu bayan ya yi jinyar wata ɗaya. Haka baba shi ma Allah ya yi masa cikawa, ita ma ‘yar yaya lokacinta ya yi. a bangaren kasuwancin sadam sosai yake ƙara bunƙasa ciki da wajen najeriya don yanzu yana ɗaya daga cikin matasa masu kuɗi a najeriya ga matarsa sa'ida tana ƙara inganta kamfanoninta guda biyu wanda sai ƙara haɓaka suke yi umar sa'ida ma onkul hassan yana ta juya mata dukiyarta ko babu laifi dukiya tana ta bunƙasa ribar kai tsaye take shiga akaunt ɗinta aban sa'ida ma kasuwancinsa ya ƙara bunƙasa don yanzu shagunansa biyu wanda yake cike da kayan sawa rayuwar su ba da sauran 'yan uwan mata na gidan aure babu laifi suna cikin kwanciyar hankali da wadata domin a shekaru biyun nan kowace Allah ya bata haihuwa. Kayin takaice muku zance dai, a gaskiya komai na rayuwar waɗannan bayan Allah ya sauya. Gwagwala da tsufa ya zo mata sosai. Don yanzu 'yar aikin ta ke komai a gidan, sai dai idan su mairo sun zo gaishe ta su yi wasu aikace-aikacen, su ma suna zaman lafiya nasu mazajen. Ga kasuwancinsa a gefe yana ƙara bunƙasa tun jarin da umman Sa'ida ta basu. A ɓangaren Sauban tun a shekarar baya ya koma sabon gidansa da matansa wanda har kairar ta haihu ta haifi ɗa namiji wanda ya ci sunan mahaifin Sauban ita kuma tsoho Maryam har ta yaye ‘yarta, yanzu wani cikin gare ta ƙarami. Sannan har yanzu suna mutunci da Sa'ida sosai kuma suna ziyartar junansu. Kasancewar yau asabar ranar hutu, a yau Sa'ida ta shirya ita da yaranta zuwa gidan ummanta don ziyara, wanda har ta yaye su amma ba ta da wani cikin. Suna zaune, Amir da Amira suna guje-guje a falo, sai umman Sa'ida ta dubi ‘yarta ta ce, sanyin idaniyata, idan na tuna da rayuwar da muka yi a baya sai na ga abin kamar a mafarki. Murmushi Sa'ida ta yi ta ce, wallahi kuwa, ko ko ni nakan tuna rayuwarmu ta baya yau mu ne wai a cikin daula haɗi da farin ciki sosai ko sanyin idaniyata Allah kenan mai canja abin da ya so a lokacin da ya so kamar ba ni na yi wankau na kayan mutane tare da sharar titi a baya ba cewar umman sa'ida tana kai fursalat bakinta rayuwa kenan gashi duk abubuwan da suka faru da mu a baya sun zamo mana labari dama hausawa sun ce mahaƙurci mawadaci sannan suka ƙara da cewa mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya sha romansa gashi mun yi haƙuri da tawakkali a lokacin da muke cikin tsanani da wahala sannan mun dogara ga Allah haɗi da jajircewa yanzu Allah ya kawo mana mafita haɗi da jin daɗi wannan haka yake sanyin idaniyata ke ma kin cika alƙawarin da kika yi min a baya akan zaki jajirce kuma ki nace akan karatunki gashi yanzu nacin ki ya jawo mana nasara a rayuwa kin mai da hankalinki a karatunki wanda sanadiyar haka ubangiji ya kawo mana sauyi a rayuwar mu baki ɗaya tare da haɗa mu da ahalinmu kiran su Amir Sa'ida ta yi saboda guje-gujen da suke yayi yawa nitsar da su ta yi sannan ta mai da hankalinta ga ummanta tana cewa ummina bayan naci na da jajircewa ta ai har da taimakonki domin ke ce gadon bayan dukan wata nasara ta a rayuwa ko da nake da naci a karatu idan da a ce baki jajirce wurin biya min kuɗin karatu ba ta yaya zan kai ga gaci ke ce kika ɗauki wahaloli da dama wurin inganta rayuwata ummina ina matukar alfahari da samunki a matsayin uwata faɗin marmashi umman Sa'ida ta yi jin yadda diyar ta take yabanta sannan ta ce tabbas da taimako na haɗi da jajircewa ta amma da baki na nace akan karatun ki ba ta yaya zan samu ƙwarin gwiwar biya miki kuɗin karatun naki kin ga ke ma kin taka muhimmiyar rawa haka ne ummi na tabbas naci na ya jawo min nasarori da dama a rayuwata har da take ummina Allah ya yi mana jagora ya samu mu dace duniya da lahira Amin ya hayu ya kayyum Allah ya iya mana. Haka suka ci gaba da hira sai yamma Sa'ida ta ɗauki yaranta cikin zazzafar motar ta sabuwa suka wuce gida. Lokacin da suka dawo gida Sadan bai riga da ya shigo gida ba. Kai tsaye ta nufi kicin tare da girka musu lafiyayyen dina wanda sai bayan magariba ta kammala girkin. Wanka ta yi ita da yaran sannan ta yi sallar magariba. Bayan ta kammala sallah sannan ta ɗauko fudwama ɗin ta zuba abinci ta kawo su dining room tare da jera su a dining table sannan ta wuce sama domin shiryawa da don tarbar mai gidanta. Sai bayan sanar Isha'i, Sadam ya dawo gida wanda lokacin har Sa'ida ta shirya cikin rantsatsan English waya ɗinta. da ta bazo shi waje wanda ya sha gyara sai tashin kamshi yake yi. Yaran su ma bata bar su a baya ba. Kwalliya sosai ta yi musu wanda idan ka gan su za ka yi tunanin unguwa za su ji. Haka dukkaninsu suka wuce dining area. Jalof ɗin taliya ta yi wanda ta ji kifi da kayan lambu. Sai tashin kamshi girkin yake yi. Sosai Sadam ya baje haɗi da loda wa cikinsa, yaran ma sun ci sosai tare da shan apple da banana juice wanda Sa'ida ta hada da kanta. Bayan sun kammala cin abincin suka dawo falo tare da kunna TV suna kallo, suna hira har yaran suka yi bacci. Sadam ne ya kai yaran ɗakin su tare da yi musu addu'ar bacci sannan ya dawo falo. Kujerar take zaune ya zauna tare da rungu mota yana mutarɗa a kunna yana cewa, "Mai dalin star, ya kamata ki yi wasu Amir nefa Kin ga Kamal yanzu haihuwarsa biyu, sannan Sadiq ma haihuwar idanuwarsa biyu mu ne kawai muka yi ɗaya ɗagowa ta yi tana kallon sa sannan ta ce kai ya sadam yaushe sa suka yi wayo da za a yi musu kanne ba ma kani ba Sake matse ta yi a jikinsa sannan ya ce, Don Allah ki yarda mu yi musu ƙanne. Ai da wani irin sauri Sa'ida ta cire hannayen Sadam daga jikinta tana ƙare masa kallo da cewa, Na ki wayan da yake ba kai ne za ka haihu ba ko sannan baka san wahalar naƙuda ba sanni mai wayo. Miƙewa ta yi ta ruga da gudu zuwa sama, shi ko ya bi ta da kallo yana dariya. Sai can ya miƙe tare da farko falon ya kulle. sannan ya kashe fitilun falon gaba ɗaya har da na kicin ya haura sama shema Bedroom ya wuce tare da kashe musu wutar ɗakin. Ya sauraro, a nan muka kawo ƙarshen karanta wannan labari mai taken naci na ya jawo min wanda na bukar ta wallafa. Da fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo muku. Alkairin da ke ciki Allah ya haɗa mu da su, aka san haka kuma Allah ya yafe mana. A madadin duka waɗanda suka taimaka wajen kammalar wannan shiri musamman Murtaba Abrahaman, Khadija bashar Dabai da kuma Nasir Gamba Abubakar. Zainab mai agogo nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon labarin na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Kowa ya taɓa ki ba za na ba.